Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma su Ghana. Masu sauraro kamar da dawo wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamaili zan gabatar daga ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin rashin matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya yau kan don gayyatar matasan musulmi na Komyo da zummar hana zanga-zangar lalata dukiya. Shi yasa muka fito muka ce abubuwan na wanda an shiga ana yi yanzu ba kyau. Idan mun zo muna so mu samu zaman lafiya kasan nan kowa ya zo na lafiya. Ka bar abin mutum kar ka je ka ɗauka in ka ɗauka abin mutumin da ba naka ba sata ka yi ko waye ko kai kristan ne ko kai musulmi ne idan ka je ka ɗauka abin da ba naka ba sata ka yi so kowa ya kalli gaban shi zuwa abin da ba naka ba kar ka taɓa. miskina jamhuriyar Nijar sun ce sun ji shiru ba tallafin ambaliyar ruwa bayan an rubuta sunayensu. Za mu shiga arewa hausa a Kaduna don karin bayanin taron cikar gidan shekaru hamsin wannan buri na ganin haɗin kan najeriya muka gayyato gwamnan jihar ikiti shi a dr kayode fahimi ya zai gabatar da lakca kuma take lakcin sa shine menene ainihin za a yi a ƙara ɗinkewa a ƙara dunkule waje ɗaya a faɗin ƙasar nan kwakulo abubuwan da suke kalubale ga haɗin kan wannan ƙasa da kuma yake mata barazana da tarwa ta matsayin kasa ɗaya dunkulalliya. muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka duk kafin waɗannan ga labarun duniya daga washington dc. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Jiya Alhamis shugaban kasar Amurka ya yi kirarin an yi masa magudi ga wa'adinsa na biyu ba tare da wata hujja ba. Shugaba Donald Trump ya ce idan kun kirga ƙuri'un da aka kaɗa na gaskiya to a sauƙaƙe zan yi nasara. Idan kun kirga ƙuri'un da ba su dace ba za su yi ƙoƙarin sace mana zaben. Trump ya kwashe mintuna goma sha shida a ɗakin tattaunawa da 'yan jaridu na fadar White House yana ba da jawabi yana mai cewa lokacin da yake kan gaba a ƙuri'u a jihohin da ke sauyawa da ake kira swing state sun fara ɓacewa a asirce yayin da ake ci gaba da ƙirga ƙuri'un. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ɗan takarar jam'iyyar Democrat shine ke kan gaba da Trump a baki ɗaya yawan ƙuri'un jama'a da kuma ƙuri'un wakilan Electoral College masu muhimmanci waɗanda a zahiri su ne ke tantance wanda ya nasara. Shugaban bai amsa tambayoyin manema labarai ba kuma manyan gidajen talabijin uku sun yanke shi lokacin da suke yada jawabinsa kai tsaye yayin da yake ta maimaita ikirarin magudi mara tushe. Yana zargin 'yan jam'iyyar Demokrat da ƙoƙarin sace masa zaɓe. kuma yana faɗin maganganu na kuskure game da cewa ba a baiwa 'yan jam'iyyar Republican damar saka ido a ƙirgan ƙuri'un ba. tun farkon bullar annobar coronavirus a amurka kasar ta tabbatar da samun sabbin kamuwa da cutar sama da dubu ɗari a ranar laraba a cewar bayanai daga jami'ar johns hopkins kasar amurka dai na fuskanta sake farfadowa cutar coronavirus musamman a jihohin tsakiya maso yamma da kuma yammacin amurka aikin bibiyar cutar yunkurin da mujallar da atlantic ta ɗauki nauyi ya samu sama da mutum dubu hamsin da ake kwantarwa asibiti a duk faɗin amurka kwanaki biyu a jerar ranar laraba yanzu haka amurka akwai sama da mutum miliyan tara hudu da suka kamu da cutar coronavirus sama da mutum dubu ɗari biyu da talatin da uku kuma sun rasa rayukansu dalilin cutar a karo na biyu kuma cutar na sake yaduwa a nahiyar turai tallafin kuɗin da ake baiwa marasa aikin ya amurka ya ɗan ragu a makon da ya gabata ma'aikatar kwadago ta ba da rahoton ajiya alhamis amma yana ci gaba kamar yadda aka saba a baya yayin da kasar da ke da tattalin arziki mafi girma a duniya ke ci gaba da fuskantar matsalolin kai kawo da cutar corona coronavirus ta haddasa jimlar mutane marasa aikin yi dubu bakwai da hamsin da ɗaya ne suke cika takardar neman diyyar rashin aikin yi wanda ya ragu zuwa dubu bakwai daga adadin makon da ya gabata ya kasance na mako na uku a jere yana yin ƙasa da dubu ɗari takwas. Amma ya kasance sama adadin da aka saba gani kafin zuwan annoba a cikin bayanan da suka fara tun shekarun tara da sittin wato ƙarni na sittin. Ma'aikatar kwadago ta ce jimlar mutane miliyan bakwai da uku sun kasance marasa aikin yi wato kashi biyar kenan cikin ɗari. Wannan adadi babban ci gaba ne daga lokacin da ya ƙasa kimar rashin aikin yi da kashi goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari a cikin watan afrilu labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis majalisar dokokin kasar habasha ta tabbatar da saka dokar ta ɓace ta watanni shida a yankin arewacin tigray na 'yan tawaye inda gwamnatin tarayya ta zuba sojoji duk da roƙon da kasashen duniya ke yi na tattaunawa don kaucewa yakin basasa 'Yan majalisa sun sanar da dokar ta ɓaci ranar Laraba sa'o'i kaɗan bayan da Firaminista Abiy Ahmed ya umarci sojoji su shiga Tigray a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a wani sansanin sojan tarayya da ke babban birnin yankin Mekele. Gwamnatin Abi ta zargi kungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF wacce ke iko da gwamnatin yankin da ba da izinin kai harin. Gwamnatin yankin Tigray ta faɗa ji Alhamis cewa sojojin habasha sun yi ruwan bamabamai a wasu wurare kusa da makeli wakilin sashen kuriya afirka na murya amurka ya ce ya ji jirgin saman soji yana wucewa a kan garin da misalin karfe uku na yamma a gugun yankin labarun duniya kuka saurara. sai babu rahotanni. Reshen matasa na kungiyar Kiristoci ta Najeriya Yowikan ya ce zai haɗa kai da kungiyar matasa musulmi na Komyo don gano bakin zaren hana sake gudanar da zanga-zangar da za ta kai ga lalata dukiyar jama'a ko ma kaiwa ga asarar rayuka. We want to let the government know that we are on our own reaching out to our counter-body, the Muslim youth, the to sit down and A taron manema labaru a helkwatar a Abuja, shugaban reshen matasa Apostle Nine Me Andy ya ce kungiyar na maraba ga matasa ko masu zanga-zanga na hakika ba masu lalata dukiyar jama'a ba. At this point we condemn the killings at the lake and we ask government to Apostle Andy ya ce kungiyar ta yi Allah wadai da batun kisan da aka ce an yi a leki a Lagos lokacin zanga-zangar ensas Duk daga bisani ya ce ba zai karin bayani ga batun ba don ana gudanar da bincike. lokacin da muryar Amurka ta tambaye shi ko ya hakikance an yi kisan kare dangi a lekin kamar yadda ake faɗa. Daga bisani sakataren kungiyar Abel oguce ya ce sun tabbatar da an kashe dan kungiyar su ɗaya ne a lekin. Don haka ba lalle ne a ɗaubatu a matsayin kisan kare dangi ba. Wanda an faɗa mana wanda mun ji lalle jiya akwai ɗaya wanda aka yi janazan shi shi memban mu ne a can lagos an janazan ya tura mana muka gani da kuma hotuna wanda mutanen wanda suna tare da domin an fito ne ko kai krista ko kai musulmi aka fito tare aka haɗa hannu aka wannan abun akwai wasu hotuna wanda su wanda suna wurin kansu suka bamu ba wai wanda an tura masu ba so wannan yana cikin abin da muka sa kwamiti suna duba tukuna idan an gama duba za mu san ko lele mutane na ne sun wannan abin ya faru da su sai mu san magana wanda za mu yi a gefen ruwa aka ganshi da an ganshi an da hotunan wurin wanda an riga ya zama ciwon na bindiga ne ba wai ciwon fada aka yi da na hannu ba shi sa muka amince haka kun yi allah wadai da kisan nan na leke amma akwai abubuwa da yawa da suka faru a plato an kashe mutane a wasu yankunan jihohin kudu maso gabas akwai inda aka kona motoci kai har ma mutanen ma an kashe akwai hotunan bidiyo da aka gani ana sace kayan 'yan kasuwa da dabbobi da sauransu ban ji kun yi magana ba ko ba ku san an hakan ya faru ba ne Ah, mun gan hakan ya faru shi yasa muka fito muka ce abubuwan nan da an shiga ana yi yanzu ba kyau idan mun zo muna so mu samu zaman lafiya kasan nan kowa ya zo na lafiya ka bar abin mutum kar ka je ka ɗauka in ka ɗauka abin mutum wanda ba naka ba sa ka yi ko waye ko kai kristan ne ko kai musulmi ne idan ka je ka ɗauka abin da ba naka ba sa ka yi so kowa ya kalli gaban shi duk abin da ba naka ba kar ka taɓa sakataren yowikan abel oguce yanzu sai wannan rahoto da tamar abari ta ɗauko mana na korafin mutane da aka rubuta sunayensu don samun tallafin ambaliyar ruwa amma sun ce sun ji shiru in ka samu lambar mai gidanka shine sai a ce kuma mai sunanka ka kawai sai a duba an ga sunan ka a ce shine da sunan ka duka to yanzu ke gashi kin zo kin samu sunan naki ana yanda ana bincike an Allah sa an samu kuma sai mu ba da suna sai mu ba da lambar mai gidan an ce za a turo mana kuɗi to yanzu an samu kuma to takardu ne kuka haɗa ko kuka ka ba takardu ne muka haɗa? kafin mu zo nan dai an bi gida gida an yi sallama an tantambaye mu mai sunan mu mai sunan uwayenmu da masu gida da iyalanmu duka duk muka baba aka rubuta mu musamman menene ake da fari sai daga baka ce mu ai takardu sun mutu a gidan mai gari mu je mu gani mun je wajen samu uku zuwa hudu ba ba mu samu ba yanzu shiru mu ba mu kobi yanzu dai sunan makwabcin mu ita daya hutu an ba ta kobi tana nan tana jira dai ke sunan naki bai hutu ba ka mu sunan bai hutu ba mm. ana duwa mu ne amma dai kin cika takardu a takardu komai da komai na hada sunana rabi na je gidan baruma sunana bai hutu ba namiji na yazo amma lamba salula ta wace na bada kama wata takarda haka to bayan shi kuma me da me ko kai ya aka mu hoto ya aka mu hoto kuma aka ce to tahi ya an kwan biyu za a waiwaye an gaya muku kwana ne za a baku an ce jika arba'in da bilbil suka ce za a bada hmm. haka suka ce mutum rubutun hari an fara bada a ni ban ji ba dai da aka ce an bada muna jira dai muna jira dai wasu mata kenan da aka rubuta sunayensu za a ba su kuɗaɗe na tallafi da ake ma masu karamin karfi ke nuna su idrisa ali shine jagoran sashen da ke kula da wanda bala'i ya riska a nan jihar da magaram waɗanda a harkar corona shafa akwai ma nan cikin garin da magaram yan bincika akwai waɗanda suka samu bangaren filo sosiyo tunda da duka tsari ne na gwamnati da suka samu wannan tallafi kuma ana na ana ta yin shi wuri da yawa insha Allah su ne ake raba ma kuɗi eh kuɗi ake raba musu kamar so ɗaya ake ba da wannan kuɗi yawancin su dai bai huce ina jin jaka arba'in da biyar ne kamar kowane magidanci akwai wanda suke kokawa takardu ne kawai suke cika ba su samu kuɗin ba eh to kusan dan adam bisa wannan sai an ji an yi bincike tunda ba kowa bane kamata samu sai wanda abun ya shafa ne kenan akwai eh, ka'idodin da ake bi a ɗaya waje kuma masu unguwanni sun yi korafi na tsaida rabon abincin da aka fara kashi na uku cewar sule chamago mai gari na unguwar dispenser a nan da magaram an yi na fari haka turo mission ta ce maza maza a ba talakawa takardunsu katin da suke shaidar a basu abinci an yi na ɗaya an yi na biyu na uku aka ce a babu shi mu dai a bangaren shiya ta biyu kun ba mu magabacin da ya kira mu ya gaya mu jita jita eh aka ce babu trozen phase ka ce jita jita shuka jita jita ai ba a raka shi jagororin al'amarin kamar ba ku je kuka gansu ba akan jita jitan da kuka ji ku tambaye su ya ne abin yake ta shiya tana da wakili tana da wakilin mun ga wakilin su suka ce su ma suna ji a wai babu takarda a gurin su babu abinci sai dai a cewar ali idrisa ba tsaidawa ce aka yi ba wani tsari ne aka ɗauka sabo. Ba tsaidawa ba ne akai akwai kamar yadda gwamnati ya saba yi su waɗannan tallafin da ake na abinci ana yin shi ne ga mutanen karkara manyan garuruwa kamar yan wani niame zandar maraɗe watula su ba a yi musu wannan tun da cikin gari ne suke amma sai ya zama to bana akwai hujja guda biyu manya-manya wanda ya sa don waɗannan garuruwan sai ake musu tallafi akwai wannan matsala ta coronavirus cikin waɗannan manya-manyan garuruwan abun ya shafin mutane don saboda shi sai gwamnati ya maido wannan eh, kashin na uku da ya kamata a yi na tallafi wannan sai aka ce a tallafa ma waɗanda suka samu matsala wannan na dokokin da gwamnati ta doka dangantan da tafiyar da wannan matsala ta corona bangaren ambaliyar ruwa akwai garuruwa da yawa su ma da suka samu wannan matsala kenan a ce wannan turwajen fazikin kashi na uku kenan a karkata shi ya zo wajen waɗanda suka samu matsala ambaliyar ruwa da waɗanda suka samu matsala dangance da waɗannan dokoki na tafiyar da coronavirus muryar amurka ke sauraro a shiri na musamman daga abuja Yanzu za mu gayyato Isa Lawal Ikara don kawo mana karin bayani kan taron cikar shekaru hamsin da gidan Sardauna ya yi wato Arewa House. Maganar neman ɗinkewar Nigeria kuma ita ce taron cikar gidan tarihi na Arewa wato Arewa House ya mai da hankali inda aka ji shugaban kungiyar gwamnonin Nigeria kuma gwamnan jihar ikiti Kayode Fayemi ya gabatar da mukala akan ɗinkewar wannan ƙasa. One thing we do not seem to celebrate enough is our ability to live together Bayan ya ce ɗaya daga cikin abubuwan da muka kasa gode wa Allah a kai shi ne maganar ɗinkewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya duk ko da yake akwai bambance-bambance daban-daban a tsakanin al'ummar mu. Haɗewar mu kuma ita ta sa muka fi ƙasashen turai waɗanda suka gaza sarrafa bambance-bambancen da ke tsakanin su. It is in fact what makes us better than even Europeans who have found diversity management a lot more difficult. Game da matsalar matasa da ake alakanta ta da zanga-zangar da aka yi akan 'yan sanda a Nigeria kuwa gwamna Kayode Fahimi cewa yayi. Years of neglect and failure to make the right investment. Kyalan da aka yi na shekaru da kuma gaza zuba jarin tallafawa 'yan ƙasa shine jirkice zuwa fitina a wannan ƙasa. Saboda haka dole a tashi tsaye domin samar da tsarin da zai baiwa matasanmu damar cimma burinsu. provide opportunity for our young people for them to attain their God-given potentials. To kome hikimar gayyatar gwamnan jihar Kiti Kayode Fayemi a matsayin babban bako mai jawabi a wurin wannan taro? Gwamnan jihar Jigawa Muhammad Badar Abubakar ya yi ƙarin haske. tunda arewa ake wannan abu sai a nuna misali a ɗauko wani daga kudu ya zo ya bayanin buƙatar haɗin kan ƙasar kuma ya yi bayani mai kyau na yadda za a yi gyare-gyare a ƙasar yadda za ta zauna kuma ta ɗore da kyau gwamna atiku Abakar bagu na jihar kabu ma ya ce maganar haɗin kai ba abu ne na ƙara ba shi haɗin kai kullum ma yana cikin addu'o'inmu kuma kullum haɗin kai ba abu ne wanda za a ya ƙare ba tafiya ce eh, wadda za a ci gaba da yi da addu'a amma dai muna farin ciki ah, mutane masu hankali da yawa sun san cewa zaman mutane ƙasa ɗaya mai tunani iri ɗaya ya fi mun alheri shi kuwa daraktan gidan tarihi na arewan da ake kira gidan sardauna dr shu'aibu shehu aliyu cewa gayyatar gwamnan jihar ikiti kayode fahimu ma wata nasara ce a wannan taro in kuka kalla abin da ya faru yau ɗaya daga cikin abin da muka so muka cimma shine nan wannan buri na gan haɗin kan najeriya muka gayyato gwamnan jihar Ekiti shi a dr kaide fahimi ya zai gabatar da lakca kuma take lecture sa shine menene ainihin za a yi a ƙara ɗinkewa a ƙara dunkule waje ɗaya a faɗin ƙasar nan kwakulo ainihin abubuwan da suke kalubale ga haɗin kan wannan ƙasa da kuma yake mata barazana da tarwatsinta matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Kada shafa muryar Amurka ake sauraro ga Hassan mai na kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Najeriya na ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro iri-iri. Babban dai abin da a baya ya fi ciwa 'yan kasar tuwa ƙwarya shine tarzomar Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Kafin daga bisani kuma a sami sabbin kalubalen tsaro iri daban-daban. To shin takamaimai mai gwamnatin Najeriya ke yi ne akan wannan? A baya dai fadar shugaban Najeriya ta ayyana amfani da karfin jiragen yakin najeriya duba da yadda matsalolin tsaron ke ci gaba da daukar sabbin salo akan haka babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar ya mana karin bayani abin da nake so yawancin ana maganan tsaro a najeriya mai la'akari da shi daga 2009 zuwa yanzu wato wajen shekara goma sha ɗaya in aka wa la'akari daga inda muke fitowa da kuma inda muke yanzu da waɗannan matsaloli da waɗanda sababbin matsaloli ne wanda da babu kamar maganan banditry da babu shi na wajajen jihar zamfara katsina da niger kaduna da sokoto da waɗannan abubuwa duka babu su amma babban matsalar mu ta boko haram ce amma wannan matsala ta boko haram ah, in aka duba irin illan da take yi ya haɗe duk abin da wayancan suke dan da na sani ko mai maiduguri da muka je shekara dubu da sha biyar bayan mun zo wani aiki a kan hanya akwai ciyawa yana fitowa saboda ba ma motocin da ke kuma mutane ba sa iya sallan jam'i mutane ba sa iya taro su yi suna mutane ba sa iya taro su daura aure matsaloli ko jana'iza ma bayi akwai wani malami da na sani wanda wake bani labari a bama wanda Allah ya mishi rasuwa karshen ta a cikin gidansa aka masa jana'iza saboda tsoro kuma kar a manci cewa akwai headquarter caliphate na Boko Haram a garin Goza an ta da garin Bama gaba daya gidan sarkin Bama Boko Haram suke zama saboda haka in aka duba wancan lokaci banda ma mai dubu an yi declaring state of emergency a jihohin Yobe Adamawa da Borno na kusan tsawon shekara daya an yi shi an yi wata shida na farko banda haka kuma za a ga akwai wasu abubuwa waɗanda suke gudana a dalilin boko haram ba ma a nan jihar ah, borno da sauransu ba amma sauran jihohi kamar bom da ya tashi a masallacin juma'a kano wanda ya kashe fiye da mutane 200 da wani abu a bombay police station an yi to in aka yi la'akari da wannan kuma banda can ma aka duba nan abuja kan shi a yanya tashan an yi bom ba so ɗaya ba kuma an yi bom a madalla a wannan church din nan an yi bom a this day an yi bom a cikin banax plaza kuma an yi bom a headquarters yan sanda a cikin in aka duba waɗannan irin ta'addanci da irin abin da suka haifar za a gane cewa lallai an samu wani nasara amma wata kalubalen ta fito daban shine na maganan bandit ko ka gamsu da irin yadda kuke tunkayar 'yan bindiga daɗin a halin yanzu? A hakan yanzu haka ana fama da wannan al'amari na banditry ana ta kokari a kai dare da rana. Da babu wani sansanin sojojin sama a arewa maso yamma. Banda Kano da Kaduna ba wani barak na sojojin Air Force. A zuwan shugaban kasar nan ne saboda wannan al'amari na 'yan bindiga daɗi aka buɗe sansanin mayakan sama a Gusau. Wanda yau a cikinsu akwai sojoji na musamman kusan 250 wanda suke yaƙi hannu da hannu da sojojin ƙasa banda jiragen da ake amfani da su saboda a tsaye da waɗannan al'amura kuma banda gusau akwai sansanin sojojin sama a katsina timan aka yi la'akari cewa gusau babu filin jirgin sama sanda gwamnati ce wajen sauka angulu ka wajen shan mai a jirgi mai sauka angulu yanzu an yi a gusau ta kawo mai jirgin zai sha sannan kuma da sansanin sojojin kanshi wanda da babu shi gaba kuma akwai birnin magaji shi ma an yi wani sansani wanda muna kokarin mu yadda za mu kara sashi mu tabbatar da cewa daga nan ma za a iya tashi saboda a kare rayukan mutane wannan arewa maso yamma ke arewa maso gabas kafin shugaba buhari ya zo sansanin mayakan sama biyu ne kawai daya yana mai duguri daya kuma yana yola na mai dugurin da yolan a lokacin bai kai abin da muke da shi ba yanzu ana kuma so jihohin da ke nan gaba daya a jiho biyu ne kawai ake da sansanin mayakan sama amma yau kusan babu wani jiha da yake arewa maso gabar da babu sansanin soja da suke ba da gudumawa saboda a taimaka a tsayar da kashe-kashen mutane da zaluncin da ake yi da ba gaira da dalili a garin gembu a jihar taraba muna da sojoji na musamman wanda suke kokari suna aiki da takwarorinsu na kasa saboda tabbatar da cewa an kare rayukan mutane ba gombe kwanan nan muka wanda shi ma zan zo yi bayani a irin tasirin da bude wannan gombe ɗin bauchi jihar bauchi a cikin garin bauchi akwai sansanin mayaka sama wanda kaman command ne wato divisional headquarter ne na special operations command sannan a yobe akwai so maiduguri an yi expanding nashi an sake haɓaka shi yola ma a haɓaka shi ba arewa maso gabar da arewa maso yamma gwamnati ta yi ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki matakan da zai daɗa kawo tsaro ma mutane amma maganan an bandit kuma abinda nake so a daɗa ganewa shine al'amarin tsaro ba al'amari ne na bindiga kawai akwai matsaloli yana da dimensions daban da wanda duka waɗannan dimensions sai sun yi aiki ne gaba ɗaya za a samu tsaron da ake bukata sansanonin da aka bude banda na sojojin kasa na sama ne da kuma jiragen da aka kawo da irin koyar da mutane yanzu muna da mutane wajen fiye da 200 wanda suke kasashe daban-daban na duniya na daɗa koyan yadda za su yi nan su dawo su kare najeriya kama a kasan amurka muna da mutane wanda suke gun wanda sun gaba ɗaya su suna da yawan gaske za su kai wajen mutum hamsin da wani abu wanda suke hamsin amna talatin da biyar a pakistan muna da mutane hamsin da a china muna da mutane saba'in da daya a birtaniya muna da mutane goma a india muna da mutane hudu a faransa muna da mutane biyu a south africa muna da mutane tara duk masu koyan maganan yaƙi saboda a tabbatar da an samu tsaron da ake samu wato akwai gibi ne mai yawan gaske wanda aka bar shi shekara da shekara sannan kuma akwai wanda muka tura su ma kasan czech republic wanda su ma yara hadda na mace guda ɗaya wanda suke koyan yakin da jiragen sama kuma wanda muna fatan kwanan nan dukansu yawancinsu za su dawo kuma wanda ina ganin sun dawo insha zai kara kaimi ma abin da ake yanzu. Me za ka ce dangane da jiragen yakin da kuke da su waɗanda da su ne kuke wannan gwagwarmaya? Ya daɗe kwarai da gaske tun alif ɗari tara da tamanin ne lasu lokaci da na ga an sayi jirage marundunan mayakan sama ya kai irin wanda aka saya yanzu. Kuma kamar da na ce jirage biyu mun riga da mun suna aiki amma goma daga cikinsu suna ɓangaren koyar da yara ne tukin jini. wani zai ce ai ba wani abu ne wanda yake abin fada ba sai ka koyar da wanda zai tuka jirgin kafin a tuka jirgin da lokacin da shugaba buhari ya zo jirage uku ne a wajen koyar da jirgi a kaduna yau gwamna da jirage sun kai sha biyar wanda da ana shekara biyu shekara uku kafin ka kare training a kaduna nisa da na yi training nawa wata shida wata bakwai ne na kare to amma bayan mun tafi wanda suka zo daga baya saboda matsaloli da yawa wasu sun yi shekara biyu shekara uku akwai wanda ma suka yi shekara biyar suna koyan jirgi a kaduna har yanzu mutuntun suna shekara yan ashirin da wani abu suka kusan talatin suna koyan jirgi amma yanzu kusan mun dawo halin da muke lokacin da ni na koyi akwai lokacin da aka yi wata biyar cikin wata biyar an kare yara sun kare training nasu a kaduna Ah, aka je aka yi askedes kafin ma a sa musu abin nan nasu kuma yadda nima ne yake so wannan yanzu yanzu na ciki mana da mutane fiye da mutum 200 da suke training tun da na shiga aikin airport ban taba jin lokacin da aka kai mutum ma ya kai ɗari ya je ya koyi abubuwan karin koyo na dabarun yaki ba banda haka kuma muna tsammanin jirage akalla goma sha bakwai da za su shigo wanda an biya kudadensu amma ana jiran su shigo ne a super tukano daga amurka muna da jirage goma sha wanda muke tsammani akwai jf 17 daga pakistan wanda muna da wajen mutum hamsin da wani abu suna training yanzu a mu shi ma muna fatan allah ya da watan march na 2021 waɗannan jiragen za su shigo da wasu kuma jirage wanda muna fatan shi ma muka daɗa samun gudumawa za mu samu su shigo banda kuma wasu jirage na musamman wanda za su shigo da su su uku wanda za mu aje su a binin saboda lura da wuraren da ake yi haƙo mai. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku. mu kasance lafiya yanzu lokaci yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru da kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma san sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shugaban amurka donald trump ya himmantu wurin tabbatar da adalci akan duk wanda ke da hannu a cikin mummunar ɗabi'ar safarar dan adam cewa zai yi tsayin daka wurin aiwatar da alkawarin 'yantar da mutane da mummunar aikin ya ritsa da su a hukumance gwamnatin shugaba trump ta fitar da tsarin kasa a kan yaki da safarar dan adam tsarin da zai kawo ƙarshen amfani da manya da yara wurin tilasta musu shiga bauta ko kuma shiga karuwanci a cikin amurka an gina tsarin ne akan gimshikai guda uku da suka hada da hani da kariya da kuma gurfanarwa a gaban doka ta kowace hanyar da gwamnati ke tunkaran batun amurka za ta yi amfani da duk wata hanya ta yaki da safarar dan adam hukumar shige da fice ta amurka da wasu hukumomin gwamnatin tarayya sun kama sama da masu safarar dan adam dubu biyar a cikin shekaru uku muna rusa kungiyoyin miyagun muna kuma hargitsa ma'aikatun kuɗi na waɗannan kungiyoyi in ji trump a cikin gabatarwarsa na tsarin ƙasar ya ce hukumar binciken manyan laifuka ta amurka za ta yi aiki da jami'an takwararta ta mexico domin su takaita ayyukan kungiyoyi masu safaran dan adam a faɗin iyakar kudancin kasar amurka tana kira ga kasashe da kasuwanci da masu amfani da kaya su sayi kaya daga wurare da ba a tarsasa mutane cikin bauta sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ma'aikatarsa za ta ci gaba da yin allah wadai da ayyukan jam'iyyar kwaminisancin china na tursasa yin bauta a cikin sauran ayyukan cin zarafin bal'adama a matsayin wani bangare na gangami a kan danniya da ake yi wa kabilar ugur da tsirarun kabilu da addinai marasa rinjayi a yankin xinjiang da ma faɗin china baki ɗaya a sakamakon haka amurka ta ɗora haramcin ba da izinin shiga amurka a kan jami'an jam'iyyar mutanen china da kuma jam'iyyar kwaminisancin china da ake zaton suna da hannu a mummunar cin zarafin bil'adama suka kuma kafa haɗakar ƙasa da ƙasa a majalisar ɗinkin duniya kano suka shirya wata hukumar raba kaya daga yankin xinjiang muddin jam'iyyar kwaminisancin china za ta ci gaba da cin zarafin mutane sakatare pompeo ya ce za mu ci gaba da aiki da masana'antu da ƙungiyoyin ma'aikata da ma wasu gwamnatoci mu janyo hankali zuwa ga wannan batu kana mu matsawa gwamnatin lamba ta gaggauta daina wannan ɗabi'ar bautarwa a tilas da ba alamunta da ita ba amurka ta yanke shawara akan manufarta ta kawo ƙarshen kowane nau'in safarar ɗan adam a gida da waje bai yiwuwa wannan mummunan aikin ya ci gaba da yin barazana ga al'ummomi da ɗaiɗaikun mutane in ji sakatare pompeo ya ce za mu ƙara ƙaimi mu tabbatar da yin galaba a kan haka shirin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka